daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Babalu muka sake dawo a daidai wannan lokaci. dan dai ba a dora tattalin arziki a wannan turken ba na masana'antu wato za ka ga duk irin yancin da ƙasa za ta samu da kuma irin ci gaban da za ta yi da irin taimaka al'ummar ta za ta yi za ka ga ana samun gibi yadda masana tattalin arziki suka fara fashin baki kenan yayin da najeriya ke shirin bukukuwan cika shekaru hamsin da tara da samun yancin kai daga turawan mulkin mallakan birtaniya muna ɗauke da wasu rahotanni amma fa duka bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum. Wasu dubban 'yan Rasha sun jura ruwan sama mai sanyi suka yi da fifi a wani dandalin tsakiyar birnin Moscow. A daidai lokacin da kungiyoyin da ke adawa da su ke kokarin sake samun karfin gwiwa bayan kwashe tsawon lokacin bazara da aka yi ana ta zanga-zanga kan zaɓukan yankin da ma siyasar ƙasar ɗungurungun. Gangamin na jiya Lahadi shine na babban yunkuri na farko da kungiyoyin siyasa na masu ra'ayin sassauci da kuma jam'iyyu masu alaka da su tun bayan zaben da aka gudanar a farkon wannan watan. Abubuwan da suka faru gabanin zaben na ranar takwas ga watan Satumba, musamman ma yadda wasu jami'an zaɓe suka yi ta hana 'yan takara ɓangaren adawa tsayawa takarar. shine babban musabbabin wannan zanga-zanga ta kyamar gwamnati da aka daɗe ana yi wadda an yi shekaru da dama ba a ga irin ta ba sai dai a maimakon zaɓe abinda ya fi aukuwa a ranar 29 ga watan satumba shine danniyar siyasa a yayin da 'yan ragi suka buƙaci da gwamnati ta dakatar da ɗaukar matakin kai samami inda aka auna shugaban 'yan adawa da yake yaƙi da cin hanci da rashawa alexi nabilni da kuma duka inda magoya bayansa suke a faɗin ƙasar. shugaban kwamitin majalisar wakilan amurka kan bayanan sirri ɗan jam'iyyar democrat ya ce sun cimma matsaya don jin ta bakin wani mai kwarmato wanda korafin da ya ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump muna ɗaukar dukkan matakan da za mu iya ɗaukawa don mu samu damar sauraron ba'asin ta yadda za a sakai sunan mai kwarmatan abinda adam Schiff ya faɗa a cikin shirin gidan talabijin na abc news mai suna this week kenan ganin yadda shugaban ƙasa ke barazana kana iya gane misalin irin damuwar da ke akwai ta tsaro. sai dai mai kwarmatan ya yi zargin cewa shugaba trump a wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da sabon shugaban kasar ukraine a ranar 25 ga watan yuli ya yi ƙoƙarin neman taimako ta wajen tono bayanan da za su aibata tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da ɗansa hunter da zai yi wa damar da biden yake da ita ta samun nasarar jam'iyyar democrat ta tsayar da shi takara da zai kalubalanci trump a zaben shekarar 2020 Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wani jami'in diflomasiyyar China ya soki Amurka saboda abin da ya kira jahiltinta kan irin matukar gudunmuwar da take bayarwa ta fuskar tattalin arziki a hurdarta da Afghanistan. ana kan tsara yadda za a inganta mu da afghanistan kan batun gina hanyoyin motoci da jiragen kasa da kuma sufurin teku a ƙarƙashin shirin bri a cewar yongjin ambasadan china a makwabciyarta pakistan sannan ya kuma ya ba da zaben shugaban kasar afghanistan da aka gudanar ranar asabar cikin nasara yana cewa china tana fatan wannan zai kara inganta zaman lafiya mai dorewa a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a cikin shekaru da dama a gaida muhammad hafiz baballa wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu fara da jamhuriyar Nijar inda kwamitin majalisar dokokin kasar mai kula da sha'anin doka ya gabatar da rahotonsa bayan rangadin jihohin Yamai da Doso da nufin faɗakar da al'umma kan muhimmancin zaman lafiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Suleiman Mani Barma daga Yamai. Jin ta bakin jama'a a dangane da matsalolin da suka fi cinye musu tuwo a ƙwarya domin yi wa tufka hanci shine makasudin zagayen da kwamitin kula da sha'anin doka a majalisar dokoki ya gudanar a jihohin doso da mai da nufin inganta matakan zaman lafiya ta hanyar inganta rayuwar 'yan ƙasa kamar yadda kakakin wannan kwamiti dan majalisa lawali musa ke karin bayani a yayin gabatar da rahoton karshen ziyara. cikin wannan ziyarce-ziyarcen mun tattauna da shugabannin Eh, hukuma da shugabannin gargajiya shugabannin mm, ma'aikatoci na gwamnati da shugabannin wannan jami'an tsaro wakilan 'yan farar kula da kuma jagororin addini matani wanda muka hiranta a kai shine kwanciyar hankali tsaro da ci gaba fannin shari'a na daga cikin batutuwan da talakawa suka nuna buƙatar ganin an yi wa gyara mafari kenan da mambobin wannan kwamiti suka ziyarci ofishin ministan shari'a da dangoginsa lamarin da a ɗaya ɓangare ya ba da damar jin ta bakin ma'aikata mun yi amfani da wannan kafa domin ziyartar uh, ofishin ministan shari'a da kotun ɗaukaka ƙara da kotun da ke kula da ɗaya da lissafi na ƙasa da kotun koli mai kula da harkokin eh, administration. Yanayin tsaro a yankin Sahel wani al'amari ne da kusan a kowace rana ke bijirowa da salo kala-kala. Saboda haka samun haɗin kan jama'a a yakin da ƙasashe suka ƙaddamar da ƙungiyoyi masu tayar da ƙayar baya wani mataki ne da ka iya dakile dukkan wata tashina-tashina in ji dan majalisa shi tumamman mamba a kwamitin kaji shi zancen zaman lahiya da tsaro bayawa a ce na soja ne kadai ko dan sanda ko wani a'a kowa didi gurgure na iya bada kokari shi. A shekarar da ta gabata ne Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yanke shawarar aikewa da tawagogi akai-akai zuwa sassa daban-daban domin jin koke-koken 'yan kasa a hukunce a matsayin wani riga kafin kauce barkewar rigingimu masu nasaba da taɓarɓarewar yanayin rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a Najeriya 'yan kasuwa da ke hada-hadar mahaɗin abinci na agushi sun yi kira ga hukumomin da su hukumomin ƙasar da su karkato da hankulansu kan nomansa suna masu cewa abu ne da zai iya bunƙasa tattalin arzikin arewacin ƙasar da ma ƙasa baki ɗaya. Ga Alphonsus Akurigwe da karin bayani a wani rahoto da ya fara da bayanin Malam Ibrahim Sa'id ɗaya daga cikin masu safarar agushi. To a yanzu dai a halin da ake ciki ɓararren agushi kimanin dubu talatin ne buhunsa wanda ko ba ɓararre ba kudin shi baya gaza dubu ashirin da biyar da shida. amma mu yadda muke sai da namu in an ce buhun ɓararre ba ɗaya bane da buhun mai ɓawo. Shin nan ne cinikin ya fi armashi ko? Eh kwarai mu can taraba can ne aka fi nomawa ake ɗauko shi amma zuwa da shi kudanci ya fi armashi ya fi karɓuwa ya fi samun masaya an fi samun riba. akwai wata tangarɗa ko shekas da kuke fuskanta? Kwarai a wannan harka ta mu ta kasuwa akwai shikas da muke fuskanta. Kasancewa mu matasa ne a Taraba musamman yankin gasar local government musamman kuma garin sabon gida muka haɗa kanmu muka maida abun kungiya na yin wannan kasuwanci muka kimanta al'amarin don mu ya mu talakawa mu rike kanmu da kanmu. to idan ya kasance mun samu tallafi daga gwamnati tun kama daga noman mu har zuwa kasuwancin lallai za mu ci gaba banda ma wannan ya kasance a kan hanya musamman benue state yan produce sun fi mai da hankali ga wanda ya dauko agushi zai kai kudanci yanda kasan wanda ya dau kayan da dokan kasa ta hana kasuwancin shi ina kira ga gwamnati lallai ta dau mataki akan wa'annan abu biyu da na kirga haka zalika wasu dillalai sun bayyana yadda lamarin yake sunana abubakar aliyu sabon gida wanda aka fi sani da abubakar big guy ina harkan agushi ina saya daga nan ina kaiwa yankin inugu kalaba zuwa onacha port har lagos eh, gaskiya muna samun riba sosai alhamdulillah ni ne kasimu adamu robeli wanda nake zama a nan sabon gida taraba state muna harkan agushi harkan agushi muke yi muna kaiwa kudancin najeriya akasari yawancin mu wanda muke wannan kungiya na hada agushi yawancin sauran kabilu wanda suke can kudu suna turo mana kuɗi ne sai mu saya sai mu sa a moto mu kai musu. Bayanai daga masana da manoma da dillalai na nuni da cewa agushi bai buƙatar ruwa sosai saboda nomansa ya fi bunƙasa ne a lokacin rani. A yammacin Afirka, Najeriya ce ke noma kashi 65 cikin 100 na agushi. kuma an fi samun wadatarsa a jihohin arewa kamar su taraba da benue da nasarawa da kuma kogi kamar yadda binciken shafin na finelip.com ya nuna alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria eh, tumadalla yanzu kuma bari mu je mu shakata da wannan waka. madalla yanzu kuma bari mu je ga shirin da rashin ta yi. Amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakar ke ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu saurare Assalamu alaikum. Shirin na yau zai mai da hankali ne akan tasirin shekaru 60 babu daya na 'yancin Najeriya akan tattalin arzikin ƙasar. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar da shi. Madalla. masu a gobe talata ne idan Allah ya kai mu ɗaya ga watan Oktoba. Najeriya ke cika shekaru 61 babu da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na ƙasar Burtaniya. Hakan da ya biyo ba, mika mulki da turawan suka yi ga 'yan ƙasa a ranar ɗaya ga watan Oktoban shekarar 1960. Al'amura da dalilai masu nasaba da tattalin arziki su ne suka haifar da mamayen mulkin mallaka da turawan ƙasashen yamma suka yi a nahiyar afirka da wasu ƙasashe na yankin asiya a kazalika waɗannan dalilai ne suka zaburar da 'yan gwagwarmaya suka yi fafutukar kwato 'yanci daga masu mulkin mallaka kamar yadda masana suka sha nanatawa yau shirin da rashin ta yi zai yi bitar gajiya ko akasinta da tattalin arzikin najeriya ya samu biyo bayan samun 'yancin kai shekaru 59 da suka shuɗe. dangane da haka ne muka gayyato masanin harkokin tattalin arziki hada-hadar kuɗaɗe da aikin banki kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin fasaha da lamuran gudanarwa ta kano wato kano polytechnic dr lawan habib yahaya assalamu alaikum za ka ga za a duba wannan yanayi daga bangare biyu a ma'ana cewa shi yanci shine ke ba da damar mutum ya samu ikon mallakar tattalin arzikinsa saboda haka da aka sami yanci najeriya ta samu mallakar tattalin arzikinta a daidai gabar da duniya take da bukatar mai allah ya wadata najeriya da mai wanda kuma da shi ne ta amfani da shi wajen kaddamar da jadawalin wato taswirar ci gaban al'umma wato development plans dinta ta haka ne allah ya taimaka ta giggina manya-manyan matataru da makarantu da jami'o'i aka fara wato aka ci gaba da haɓaka harkin noma a wancan lokuta sannan aka giggina masana'antu aka haɓaka aka samu mutane aikin yi aka kafa tafarkin ilimi wanda shi ne ci da ƙasar a gaba saboda haka idan ka duba ta wannan bangare yanci ya yi tasiri wajen bawa wato najeriya dama ta mallaki arzikin kanta ta kuma fara ɗabbaka waɗansu manufofi da za su kyautata rayuwa al'umma da aka ci gaba ne to kuma sai abubuwa suka da baibi abubuwa guda biyu da a ganina na ɗaya wato su kansu tura da suka ba kasashe na mulkin mallaka da duk kasar da suka ba yanci kusan yanci suke bata na siyasa da zamantakewa amma tattalin arzikin kasar kusan yakan dogara kacokan da a hannunsu ko kuma da yadda suka juya shi musamman ma in ka duba waɗansu ɓangarori musamman ƙasashe da suke da renon ingila ko faransa musamman renon faransa su ma suna da wannan babban matsalar sannan haka su ma renon ingila ma'ana shine za ka ga waɗannan ƙasashe ba su haɓaka damar masana'antu waɗanda su ne za su ba da aikin yi ba wato da kuma har ma aka wuce su kau, yanzu ba wai ma masana'antu ake ba damar wato abin da ake kira technology fasahar kimiyya da information management wanda yanzu ake yin harkar internet eh, eh, um, um, ta sadarwa fasahar sadarwa wanda duk aka bin mu a baya wanda idan dai ba a dora tattalin arziki a wannan turken ba na masana'antu wato za ka ga duk irin yancin da ƙasa za ta samu da kuma irin cigaban da za ta yi da irin taimaka al'ummar ta za ta yi za ka ga ana samun gibi. amma kuma a baya kuma ai kamar kai mana bayanin cewa eh, yancin da ita najeriya ta samu ta samu sukuni ta kafa masana'antu da irin matatan mai dinan wannan ya bata dama ta yi abubuwa da yawa na shi development plan. to ai wato cigaba yana tafiya ne da yawan jama'a. Hmm. shi ci gaban tattalin arziki mutane na karuwa arziki na daɗa faɗaɗa idan ba a samu wannan yanayin da arzikin zai faɗaɗa ba ya zama na mutanen na karuwa arzikin baya faɗaɗa to kuma sai a faɗa cikin talauci a shi kuma faɗaɗa tattalin arziki ya danganta da yawan sana'o'i da masana'antu da yawan abincin da mutane za su ci da wato lafiyarsu da harkar iliminsu wanda duk a haɗe suke daga sanda aka samu an samu tasgarin ko dai na samun kuɗaɗen yin aiwatar da wannan ko kuma rashin tunanin aiwatar da taswirar da za ta haɓaka a wato wannan yanayi ko kuma aka samu shugabannin da izamana mana cewa sun kauce daga wannan bigire sun koma wato tunanin ta kansu to wannan abubuwan za su kare idan suka kare maimakon a samu haɓakar tattalin arzikin ƙasa sai i zamana mutane na ƙaruwa amma kuma talauci na ƙaruwa saboda babu wannan damammakin da za su amfani zamantakewar mutane da tattalin arzikinsu kenan <clears throat> yana nufin eh, wannan gazawa da ake zargin shugabannin jiya da na yau da ita a najeriya wacce wasu da dama suke ganin cewa rashin shugabanci na gari ne ya sa aka samu kaya inda ake misali ake korafa korafa na sha'anin tattalin arziki za a iya cewa yana da nasaba kenan da wancan tsari na su tura mulkin mallaka da ba su ba da 'yancin gaba ɗayansa ba eh, to ai shi ne na gaya maka kusan ba najeriya ba har kusan kasashen afirka da waɗansu ƙasashen ma da suka haura afirka wanda sai daga baya su sun allah ya taimake sun zauna sun karatun ta nutsu suka juyo daga kan tafarkin da aka ɗora su na zama su dogara kacokan da fitar da tattalin arzikin da ƙasa ta ba su su miƙa wa turawa sannan tura su zana musu manhajar tattalin arzikin da za su bi wato kowace ƙasa tana duba ɗabi'arta da ɗabi'ar al'ummata da irin arzikinta ta zana taswirar tattalin arzikin da zai dace da ita idan aka samu wannan shine ci gaba na farko na biyu a samu shugabanni nagari waɗanda za'i zamana cewa al'umma ce a gare su ba kawunan su ba kuma suna da kishin waɗannan al'umma to ta nan ne tattalin arzikin ƙasa sai ya haɓaka waɗannan abubuwa guda biyu suna damun afirka shan ka ce mana akwai ƙasashe da aka yi musu mulkin mallaka da ba na nahiyar afirka ba amma sun samu dama sun kaucewa wancan tsari na dogara da su tura mulkin mallaka ko kuma waɗanda suka mallake su menene kake ganin ya sa su shugabannin afirka ba za su ɗau wancan salo irin na su ƙasashen da watakila suka bijirewa tsarin da aka ɗora su a kai na dogara da iyayen gidansu ba wallahi ni dai a tunanina shine babban abin da yake damun mu rashin kishin ƙasa da siyasantar da komai wato ƙasashen afirka sun fi ba wa siyasa muhimmanci fiye da tattalin arzikin ƙasa amma idan ka duba waɗansu ƙasashe tarbiyyarsu kamar irin ƙasashen asiya wato asian countries wato da kuma ƙasashen duk da suka ci gaba a duniya tattalin arzikin ƙasa ya fi tasiri an fi ganin sa da muhimmanci fiye da siyasa amma ƙasashen afirka ko kawai su shugabanci waye zai hau shugabanci sannan kuma a junan nakin su ma a afirkan waye zai shugabanci wani sannan ya za su samu matsayi a duniyance wato kasashe irin su misali irin su malaysia irin su singapore da suka ci gaba daga kasashe matalauta a 1974 zuwa da biyar a iza mana cewa a yanzu suna ɗaya daga cikin kasashe waɗanda suke wato tattalin arzikin ƙasarsu da ƙarfi za ka lura siyasar duniya ma bata shiga ta dame su ba neman wani mukami a majalisar ɗinkin duniya ko a ce suna shugabanci kaza ba wani ne dame su ba mafi yawa akwai ƙasashen da tattalin arzikin ƙasarsu shi ya fi damun su fiye da siyasa wato ƙasashen afirka a al'ada mutanen afirka da 'yan najeriya a al'adarsu kowa a abin da aka tarbiyyance shi ba a tarbiyyance shi da san kai ba shi yasa shugabanni na farko bayan wato samun 'yanci a najeriya irin su Ahmadu bello allah ya musu rahama hmm. iza mana cewa ba wani abu suka tara ba sannan kuma duk abin da za su yi kokari su kafa al'umma su taimake su shi suka yi wannan dama ita ce ɗabi'ar su ya za a yi shugabannin afirka shugabannin najeriya tunda ita muke magana su bijire wancan tsari kuma su rungumi tsarin mutanen farko da aka san ita najeriya akanta dole sai an samu wani yanayi da tunanin al'umma zai canja ɗiba da jidar kayan gwamnati ya zama na ba shi ne ke birge su ba idan a siyasa ake su dubi darajar mutum da kimarsa su zaɓi waɗanda za su zauna su yi tunanin yadda za su sama musu makoma mutane su irin mutane irin shugabancinsu idan mutane iza mana cewa su tunaninsu a wato abinda ake kira is short term na gajeren zango ne tunaninsu abinda za a basu a yanzu shi ya dame su ba abin da zai amfani su ya amfani al'umma su ya amfani 'ya'yansu gaba ba to babu yadda ƙasa za ta ci gaba shi ma ɗin siyasar ba yadda zai saboda wannan al'ummarsa take so ya samu ya bayar a lokacin saboda haka sai yi wato kura tsira da na baki mai yana Habib Yahaya kenan masanin tattalin arziki. Masu rare ƙarshen shirin da rashin ta yi na yau kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Dr. Lawan Habib, ni Mahmud Ibrahim kuma da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. in kuma ka tashi ka wato ka kashe ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe ta hanya wanda kai wa sai ya ji daɗi kai da kai kai ma ka ji daɗi. Tabarallah yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. za fara sharhin jaridar ne da jaridar daily post jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka an dukufa ta bangaren gwamnati da kuma 'yan najeriya wajen bikin samun 'yancin kan kasar na cika shekaru 59 da samun 'yancin kai daga turawan ingilishi tuni da aka gudanar da bukuwa da suka hada da addu'o'i a masallatan juma'a daban-daban da kuma majami'u na cococi da aka gudanar a jiya sai kuma jaridar da point jaridar da cewa yanzu haka attajirin nan na najeriya wanda kuma ya fi kowa kuɗi a nahiyar afirka alhaji aliko dangote ya bayyana fatar koyi da hamshakin attajirin nan na duniya bill gates wajen da wasu daga cikin kuɗaɗen da ya mallaka na kusan dala biliyan goma daga ciki ga ƙungiyoyin sa kai domin taimakawa al'umma a sassa daban na duniya musamman ma dai nahiyar afirka jaridar da punch ta bayyana cewa aliko dangote ya furta hakan ne a wajen taron duniya akan muhalli da aka gudanar a birnin new york na kasar amurka a karshen mako sai kuma jaridar business day jaridar da ta rawaito cewa yanzu aka gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar toshe layukan sadarwa na al'ummar kasar fiye da miliyan biyu wanda ake zargi ba su yi rijistan su ba kamar yadda ya kamata wannan mataki da hukumar sadarwar kasar ta dauka da ya biyo bayan umarnin da hukumar sadarwar najeriya ta fitar ne domin kiyaye kiyayewa da kuma tabbatar da tsaro a kasar sai kuma jaridar premium times jaridar da ta yi babban labari ne akan yadda hukumar tsaron cikin gida na sss a najeriya ba ta bin umarnin kotuna jaridar ta ja misali da umarnin da kotu ta bayar na kwana-kwanan nan na sakin wani dan jarida kuma da tsohon dan takarar neman shugaban kasa na wata jam'iyyar siyasa kuma mamallakin jaridar sahara reporter omoyele shawore da wata kotun tarayya ta ba da umarnin a sake shi ta ranar 24 ga wannan wata na satin ba amma kuma hukumar sss ta tsaron cikin gida a najeriya ta yi fatali da wannan umarni bayan wannan kuma jaridar ta premium time ta sake misali da tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro kan samba da suki wanda shi ma kotuna daban-daban ce kuwa da kotun yammacin afirka suka ba da umarnin a sake shi amma kuma har yanzu hukumomin tsaro ta tarayyar najeriya suka yi fatali da wannan umarni babangare jibrin murya amurka daga najeriya yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun dubi ko ga wanda lokal gaman jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya da wasu an kwankwasiya suka wata da Ali Isa Fantami ma'ana minista na sadarwa na Najeriya bai daidai ba. Sannan ya kamata shi shugaban shugaban kwankwasiya shi da Turabi Musa Kwankwaso da to da nuna bakin ciki ne nuna abinda aka yi daidai ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murai Amerika mai magana da Abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. sashen hausa yana so in ba da ra'ayi ra'ayina akan abin da ya faru a jihar zamfara ta yadda wasu suka walakantar da alkur'ani a cikin wata makaranta to hakikanin gaskiya wannan matakin da gwamnan jihar zamfara ya dauka abin matawalla ya yi daidai na wannan makaranta a ni ne abubakar garba jakobo cikar kuma da ke ra'ayina shine kullum a ce ilimi a a ce mata da yara mace mace da shauransu duk kuma sun mance da yadda shugabannin kasan suke sace dukiyan kasan suke raya kansu da kansu su bar mutane cikin kunci da wahala to baka da kuɗin da zaka biya ma ɗanka makarantar ko yunifon ko abincin da za ku ci ma babu da wahala to yaushe za a ce an samu lafiya har an samu wani kiwon lafiya da sauransu a duk shirme suke yi. yanzu kuma sai labarai a takaice. Wasu dubban 'yan Rasha sun jura ruwan sama mai sanyi suka yi da fifi a wani dandalin tsakiyar birnin Moscow a daidai lokacin da kungiyoyi da ke adawa da suke kokarin sake samun karfin gwiwa bayan kwashe tsawon lokacin bazara da aka yi ana ta zanga-zanga kan zaɓukan yankin da ma siyasar ƙasar ɗungurungun Shugaban kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri ɗan jam'iyyar Democrat ya ce sun cimma matsaya don jin ta bakin wani mai kwarmato wanda korafin da ya yi ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump wani jami'in diflomasiyyar china ya soki amurka saboda abin da ya kira jahilcinta kan irin matukar gudunmuwar da take bayarwa ta fuskar tattalin arziki a hulɗarta da afghanistan ana kan tsara yadda za a inganta yarjejeniyarmu da afghanistan kan batun gina hanyoyin motoci da jirgin ƙasa da kuma sufurin teku a ƙarƙashin shirin BRA a cewar Yanjin ambasadan China a makwabciyar ta Pakistan. Wasu motocin kawa da na alfarma da aka kwace daga wajen ɗan shugaban ƙasar Equatorial gini an yi gwanjensu akan kuɗi sama da dala Amurka miliyan 23. hukumomin kasar switzerland sun kwace motocin guda 25 bayan da aka yi bincike akan batun halasta kudaden haram ta masu sauraro da kama kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya nijar kamar da caji uku kenan agogon ghana za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da ya gabatarwa da solomon abode ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu justin Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.